Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano. Sunana Adam M. Adam kamar da yadda kuka sani. Ato, al'ummar jihar Kano ranar ta zo, wanda muka sanar muku da cewa wannan 'yan sahawa ɗin wanda jama'a suke cewa sun mutu to gasa sun zo jihar Kano kuma da mun san